kamar mu a ah, to ni ban gaka da wuce a nan da ne a cikin ina ba na wanda shi ne ba amma sa ta goya shi ya talauci masa da ina ji suna bayan da shi da wani sharar bayan magariba da zama bisa dangarma ba a tilmi shi da wasu da ah, su ba wannan wannan ababa ba su cikin bani na ibada ba su cikin bani na irshadatu ah. jawo talauci ko jawo arziki wannan baya cikin abin da shahi ibada ba ibada ba ne Allah gafarta mala ina da tambaya Allah ne ne bayani da ayar da Allah Allah wani shi na tambaya akan menene ƙarin bayani akan ayar alƙur'ani azzani la yajibu illa الزاني لا يجوز إلا زانية الزانية والزاني والزاني لا يجوز إلا زانية وأنا أينهم مزنانشي لا يجوز باشد زنا إلا زانية تدري مزنانشيا الله أكبر الله يسأله ولا الله يسأله ولا يملك wuce da kan ka wuce da kan ta ba za ka karan gari sai duk kana hakan da ba za ka da gari ka sanar da kan wazani ta za a kifa hayan lazani wazani mazinanciya la ya kifa haba mai zurin ta illa zani sai mazinaci abu shi ke kuma to yanzu ana misali dan kacce la ya kifa hayan lazani mazinanci ya ba mai aurenta in ba mazinanci mutum in kace aure shi kuma an yadda da an yadda da musulma ta amika bi ko da mazinanci ta zuwa kamar ruwa sun kace abinda aka wuyi da zina abinda aka ce ma'an da kafin alwadau wa zaniyatu la yankihu illa zaniyatu abinda aka ce mai gawo ruhu da shi shayi dogatan ko eh shi ke da kaga zina ruhu da shayi shayi na don haka ba mu masu kwasara da wannan ko tafsiri na mutali hadin tafsiri na ibn arabi to mutai tambaya ta gaba dan samu wasu kan abubuwa sallar da ta wuce ta yi ana ruwa an mai sallar sallar da ta wuce ta yi ta ramadan shi na sai zama su so kai imani wurin sallar ba su bi imani da wajen eh, sajada da rukuni da sauransu imani dai sun fahimtar da shi ana neman ah. ƙarin bayani a sannan da aka yi ta ilimi irin da wuce an yi sallah cikin ruwa sai kasance wasu saboda neman ruwa suka yi imani to ana iya imani amma in ya kasance in ka algoshin ka bai rike cikin ruwa amma in goshin ka bai rike a cikin ruwa sajada za ka yi don gudun goshin ka shi lalacewa don ba zai hana ma sajada ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tsira da goshi cikin ruwa sosai cikin masallaci ne lokacin da aka yi roƙon ruwa manzo Allah ya roƙi ruwa kina mimbari a wani mutum ya zo ya ci ya a suna mutuwa mutane suna rigishewa ta mutu a ya manzo Allah Allah Allah shi ba ruwa manzo Allah ya roƙi Allah yana nan ko da sallah masallaci ya da ruwa Shekaru sallallahu alaihi wasallam ya yi sadila cikin ruwa ya argo shi ne cikin ruwa ya yi sadila don haka ga in ya kasance ruwa ɗaya na zubar gwara da ruwa na bai alama yin sadila sai in ya kasance in ka nota hanci ka gashi cikin ruwa ba goshin ka ba wannan ka sai ka imani ka samu ka imani ko ka zama saman ba wani ƙarin bayani cikin wanka tambaya wasu sai sun ka tsaya ba su kai idi ba kamar ga hanyoyi sai sun ka lafi suna sauraron rediyo suna da sallah to an ce ba ne akwai iktisali ba ko wani kamar da kan wuri eh. sun suna to da ma dai shi koyi sauti ya halatta marun masu ce ana koyi sauti don ga aka yi koyi yayi amma rediyo akwai ciki ne da dai sauki na nuna su ka ta masallacin idan ta yi sauki amma yan an kabe in dai ana ana yi amma jima'a ba a gidi radio jima'a ba a gidi sauti ba a abin jima'a da sauti na za su fika ba abin jima'a da sauti na rediyo wanda ba za a bi su ba in dai jima'a ce sai ka isa masallaci saboda ni abinda Allah ya ce ya za mu je da salati mu yau jima'a ce fasau ila zikirin lahi fasau ila zikirin lahi amma in dai sauki ne sauki na kawo gare ka na muka bin da za ka samu kai koyi da masallaci haka ma ilima ka samu kai koyi da haka to in dai iri da kuma ka ta sama iri kila an ka tada sallah kana rubuta da riyo kana ji ta tsaya na kirbi babu komi in dai akwai misali sai in babu misali amma a cikin nan ba ba da misali aka yi saurari sautin sauki ya yi wai wata ce wa kana da kuma ne shi ka saurari na sauki ya yi sallah a wannan ba wani ke yin wannan da shi ka ku wannan bai ba da su sallah magari ba ko sannan ɗan yana gari to ga kana kana magari ba sannan ba ka magari ba sannan don haka shi wannan bai ba shi eh, tambaya inda mace kasance ta sha magani bayan ta ya kasance ba da nan ruhi sai wani ciki ya zube wai ta kisa ko da ba ta magani maganin sai ne ta yi koko dai sa ta yi wutar na aiki to wani na iya ba ta wani tana aiki da kanta to in ya kasance ita ta so abin da ta yi hmm. wannan ta da laifi sai ba haka shi ta ce ita za ta ba mu kuma haka ma ba sun kashi to amma in ya kasance da ita da miji sun kai musharaka ba sun kai kaga su sun kai musharaka akan wannan aiki hmm. ga za ta ba da ruwan a aure shi ma zai ba da ruwan a aure ko kuma dukan su ba da ruwan a aure ko kuma da ruwan ta wala kuma sai zai wani likita yana ya kamar likita da haka sai su zo wuri ne sai a janga da shi sai a biya shi sai su gudun da to dama ko haka nan aka yi shi ya yi haram amma nauyin nauyin ainihin biyan biya wannan da yake ita wannan mata ne amma shi ya yi haram na'am akan wannan Allah wata abu da aka to shi kai da cikin azumi a ba ba albayan ala ce da ce muka malami yi hukuncin masu sallah da riga mai hoton cross cewa kama gunki haka hoton gunki ko kuma hoton wani kafiri musamman rigar da ake sawa mai hoton ɗan ƙwallo da sunan su kuma a sallah da masu hoto ya kasu kashe biyu hoto akwai wanda ya kasance makaruhi ne hoto wanda bai da inuwa akwai makaruhi hoto wanda bai da inuwa akwai haram hoto wanda ya kasance bai da inuwa wanda an makaruhi shi ne hoto na sauran musulmi in kasance tabbuwa mai wani shugaba in musulmi ne to wannan hoto makaruhi na da ajiye cikin gidanka da ainihin tuwa da da irin wannan ne in da ya kasance hoton da na musulmi ne ta makaruhi na amma da aje hoton mace ba aje na ba da aje hoton kafin duk wa'annan haram haka na sanya tuwahi wa'anda ya kasance yana da hoton kafin balle ma ya kusa da su balle ma shiga masallaci da su wannan haram ba za a shiga da hoton kafin cikin masallaci ba ba za a shiga da hoton kafin ba za a sa tuwahi mai hoton kafiri a sallah su ko kuma ta aiwatar wasa da su haram na bisa da kasuwa hoton kafiri ne cikin ka ko ka ajiye cikin gidan ka kaya wannan shi na cikin alhalal wal haram na yusuf al-kazzami cikin bayani akan hotuna ya kawo wannan to in suna ne kawai babu hoto suna kawai bai da hoto a nan ba da komai domin suna akwai suna da kasance bai da komai da shari'a ba suna na da kasance kila ba sunan gunki na ba kuma sunan gunki na ne Allah ya warkar da shi wannan bai da komai Yan ba bai gudun wani shi'ar amma yanzu alif ta irin jesus ta tuna na mana annabi allah ko ko mahimci ne da suka saba ko kuma mary suna na maryam da dan lama yake da irin wannan to ana ba su da komai amma shi hoto da aje hoton mace ba aje ba wannan haram ko wace irin mace ta ko sannan haka na aje hoton kafiri ko da ko shugaban kasar da ɗaya eh, ka aje cikin gidan kaya ba a aje hoton kafiri cikin gida ba ka da ka kwanta da kafin wuri guda in ka zama da wani kafin ci wuri guda da gaira shi kamar kenan ka su ka tare da shi kenan ba ka kwana da shi kenan ko yin shaka shi riga mai hoton kuros haram na sa riga mai hoton kuros haram na in mutum ya sa riga mai hoton kuros in ya shiga yin shaka fita. wannan suna da kalauta ta yan kwallon wala akwai mai hoton kulab da turai haka amma in ka diba bajin akwai kurus ciki kuma suna sallah da shi sa riga mai hoton kurus a sallah haram wani kasan sanya ainihin hoton kabiri a sallah dukkanin su sai ta yi sannan kuma ai an yi bayanin cewa ta cikin fikihu ana bayanin kan cewa haram na kafiri su bai da mutakin kafirin da an kula amana da kafirin su babu yaki kenan ko an sasanta babu yaki to haram na shi bai da mutakin in ya bayar da mutaki da ko kamar yawon amana an kula da shi don haka ana yi a kan wannan kuma shi na zama wani amana bayyana ainihin kuristi ne wanda ya kasance shi ne alama ta kafirce shi dole na shi ne shi to wallahi haka yi musulmi ku ɗauki irin wannan kasa ga ni ya tsaro yake nan kana mai ka da abin da suka mota ma idan da kafirci kafirci ne ma duk wanda ya da kafirci ya kafirta a da zaɓin kudu yadda da kafirci kafirci ne an yi magana akan ba da magani ko an yi magana akan shan magani in ya kasance an kace saboda karanta iyali na haram in ya kasance domin yanke iyalin na gaba ɗaya haram na tazara haram ce yanke iyalin haram a sai har ya kasance mutum na da rashin a irin ba mun bayani shi da kwan a ainihin kafin da gaba ko don haka shi ɗaya za ka tsarewa don haka shi shi tsakanin da Allah in har ya kashe ainihin akan wannan domin irin waɗannan abubuwa duk abubuwan da kasance mala'ina yi musamman malikin radiyallahu anhu in dai an sanya su domin wasa to haram na duk kayan wasa gaba da su haram na ko da ko rediyo na ko da rediyo kan ayi da niyyar da ga saurari da ita to kayan haram balle ma abin da ka ganin hoto balle ma abin da ka kamo balle ma abin da ya kasance ana kamo watsa gare shi ko wasu ma ba su sawa ciki to duk irin waɗannan ababa shi a ta haramta in ka diba cikin a ainihin babu mu da gani babu wanda ka bayani akan wanda ya kusan mutuwa to cikin sirajin sariki ya ce ko rediyo a cikin gida lokacin da muke ciki cikin jinya da rediyo na da wuri saboda shi a cikin wani hadisi shi a cikin malaki awa wani ke shiga tasowa lokacin da duk kusan mutum ya kusan kai karshen rayuwa ta kuma da rediyo ana da kusan shi balle ma hada da dijin kuma wata wani wurin jinya irin asibiti sai ka ga mai jinya ana jinya ce ba sai da gina ba kuma na sai na sai ya za ta sai wannan sai kusan in ka diba ma jinya da aka mai ba sama an tausayi tura sun ja da wani tausayi ko gaba ɗaya don haka ga yan ɗari ba fi masu mai malikin ajiyar labarin duk kayayyakin gidi malahi ababen da ke shiga kasuwa haram na amfani da su haram na da rediyo da talabijin da dish duk waɗanda inda ya kasance domin sauraron wasanni na kullum sauraron wasu a wannan haramta shari'a eh, ta haramta duk wa abin da ya kasance tana inda da ya ta gawa Allah ɗaya ko tana inda da rayuwa zuwa ga aikata aiki da Allah ta haramta sauraron ta